والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أولا جريت مع الهمس daren 21 da watan zulhijja hijira 1440 wanda ya dace da daren 22 a watan augustus a 2019 allah maɗaukacin sarki maratan ukra ya ba mu damar haɗuwa a wannan majalisi don ci gaba da karatunmu na sharhu ibn aqil ba bushe ba muna cikin babul mausulat mansulatul eh, asma da kuma mansulatul huruf yau karatunmu zai fara daga baiti na 93 na kulasa بسم الله الرحمن الرحيم يقول المؤلف رحمه الله ومن وما وأل تساوي ما ذكر وهكذا ذو عند أي شهر وكالتي أيضا لديهم ذات وموضع اللاتي أتى ذوات abinda ibn malik yake cewa anan shine man da ma da al tusawe ma zukirru suna daidai da abin nan da aka ambata kasancewansu mausulat a ambaci allazi a ambaci allaziya a ambaci allaci an ambaci allati alladi hmm? da kuma sauran harufa da aka ambata almuhim man da ma da aldu suna cikin mai suna cikin mausulat su ma wa haka za zuru inda ɗayi in shuhir banda man da ma da al zu ma zu da ake gani zu din nan shi ma wurin ƙabilar ɗayi ismul mausul ne su shi ma ismul mausul shi ya sa cewa haka za zu haka nan shi ma lafazin zu inda tsaye shuhira inda tsaye'in يا شهر wurin قبيلة أي أكن shi اسم ismul وكالتي أيضا لديهم ذات وموضع اللاتي أتى ذوات أورنسوا لديهم أورنسوا ذات كالتي lafazin zatu yana ɗaukan ma'anan allati sannan wa mawzi allati sannan bigiran lati wanda shine jam'in allati a bigirinsa ata zawatu zawatu ke zuwa zatu a wurinsu tana zama mazaunin allati zawatun a wurinsu suna mazaunin mai allati ko allawati ko alla'i dade. ibn aqil ya ce a share bi qawlihi mai kulasa ya ishara da maganarsa da ya ce tusawi ma zikr suna daidai da abin da aka ambata wannan ya yi ishara da wannan lafazi nasa tusawi mazukar din nan ya yi ishara ne ila anna man wa ma wal alifu wal alifu wal lama cewa man da ma da al wato alif da lam takunu bi lafzin wahidin tana kasancewa tana zuwa da lafazi daya من هر كل منشي ما هر كل ماشي الكم هر كل الشي سورا كلام ازور لفظي قدا كذا وانتو اسم موصول للمذكر مذكر انا ميجي قدا والمؤنث لكوما تشي قدا شنو معنى المفرد والمثنى takan zo da ma'anar biyu al man tana ɗaukan manan allazi tana ɗaukan manan allazani haka nan wal majmu tana ɗaukan manan jam'i man tana ɗaukan manan allazi tana ɗaukan manan allazani tana ɗaukan manan allazina ma ta ɗaukan ma'anan allazi tana ɗaukan ma'anan allazani tana ɗaukan ma'anar allazina al tana ɗaukan ma'anar ne allazi da allazani da allazina taban kuma ke ɗaukan ma'anar allati da allatani da allawati ko alla'i hmm? ko allati ga misali Fata fatakulu kana cewa ja'ani man qama kaga man anan ta daidai da allazi daidai yake da ka ce ja'ani lazi ƙama. ja'a man ƙama. haka nan kana cewa ja'atni man qamat har yanzu dai man kayan tana ita ce ja'at ni ai allati ka ta ɗauki manan man ta ɗauki manan ni allati hakan kana cewa ja'ani man qama nan kuma man tana ɗaukan mi allaza ne ai ja'ani allazani qama wadi ko ja'adni latani qamata kamar da yake a gaba ne yace wa man qamata haka nan za ta ce kana yana inganta ka ce ja'ani ja'ani man qamu kaga mana wannan lokaci da dauki alladina kenan ja'ani alladina qamu haka nan kana cewa ja'ani lati um ja'ani man qumna ko ja'atni man qumna man a wannan lokaci ta zama to mi allati ko allahi ko allawati abin da shafi man kenan haka ma shi ma kana ya cewa wa ajabani ma rukib ai wa ajabani allazi rukib allazi rukib wannan da aka hau ya ƙayatar da ni sosai dokin nan da aka hau ya ƙayatar da ni sosai jakin nan da aka hau ya ƙayatar da ni sosai ko motar nan da aka hau ta ƙayatar da ni sosai wa ma rukibat ai wa ajabat ni ma rukibat ai wa ajabat ni allati rukibat kaga ma ya dauki menene allazi da allati haka nan wa maruki ba ka cewa ajaba ni allazani ruki ba ruki ba wa maruki bata kana cewa ajabatni latani ruki ba ta, wa maruki bu kana cewa ajabani maruki bu ai ajabani ajabani lati rukibu ko ko allazina rukibu wadi wa ma rukibna ati ajabatni lati ko allawati rukibna wani abin da ya shafi ma kenan haka nan za ka ce ja'anil qa'im ai ja'anil ladhi qama القائم أمام الإمام بمعنى موصول اسم الموصول أجاءني الذي قام جاءني القائم أي جاءني الذي قام هكذا كانت سوى جاءتني القائمة أي التي قامت الإنم بمعنى التي هل هكذا هو القائمان هل سوى جاءني اللذان قام قام اللذان قام الإنم كان نفهم اللذان والقائمتان كو جاءتني اللتان قامتا alƙa'im alƙa'imatan haka alƙa'imuna ja'anil ladina ƙamu. Ai allazina ƙamu. wadi haka alqaimatu allati ko allai ko allawati umna. an fahimta وأكثر ما تستعمل ما في غير الأقل ما في يوم قرار لك أمحاني لإسم الموصول ما أنا أمحاني للشين كان زمن إسم الموصول قابو بوا مرحم كلي كما الجبولي كما الدواسو كما الإتاتو والجداجي amma waƙar ta sta'amala fi al'aƙi ta yi lokaci-lokaci a amfani da ma al-masul a matsayin isin na mai hankali akwai misali al e shine shi ne tuwa daga wannan daga ma wannan misalin ne ma faɗar Allah ta zo a yi amfani da ma ana nufin masu hankali domin Allah ya ce fanki hu ko maza ku aura ma ɗabalakun minan nisa ma ɗabalakun ba a ce man ɗabalakun ba amfani da ma'anan maimakon man lokaci lokaci ne ba shine da yawa ba ko maza ku auri man ɗabalakum sai aka ce ma Abin abinda ya daɗi a ku daga mata ku aura daga mata abinda ya dace da ku abinda ya muku daɗi ya muku kyau masna har zuwa ƙarshen aya ko biyu biyu ko uku uku ko hudu hudu in kun ji tsoron rashin adalci ku haƙura da ɗaya ko da ku yangan da kuka saya da kuɗi ko kuka gada ko aka ba ku kyauta ko aka ba ku sadaka kwabi wa ƙauluhum hakanan ya zo cikin amfani da ma fil'aƙin kenan wanda wannan ba da yawa ba ne a maganar laraba da suke cewa subhana ma sakhara kunna lana subhana ma sakhara kunna lana ma da ana magana ne Allah anan tsarki ya tabbata ga asalinsa man sakhara kunna lana tsarki ya tabbata ga wannan ubangijin nan da ya ce mana ku ko motoci da muke hawa ko dawaki da muke hawa ko raƙuma da muke hawa ko dabbobi da muke farauta da ko ko muke sanya kuma na gadin gidaje ko kuma na gadin gonaki hmm? mahallu shahid a nan man amma kwai amfani da lafa da mausul man sai aka yi amfani da mai ma wannan yana zuwa ba safai ba amma dai yana zuwa haka nan faɗar da larabawa ke yi subhana ma yusabbihu ra'adu bihamdi an fi amfani da cewa subhana man a yi tsarki ya tabbata ga allazi wannan wata ubangiji kenan da ra'adu radu tsawa يسبه يكي تسبيه بحمده تحني الغودي من تركيا تبت بريش أما أدنا عن استعمال من إلى استعمال ما وأن شيني هال ما تستعمل في غير الآقل لكن قد تستعمل في الآكل أيضا وعكس ذلك من وأتمن الأكثر أن تستعمل في الآقل وقد تستعمل في غير الآقل هذه سنتي ومن بالأكث أي بأكث ما ذكرنا فيما فأكثر ما تستعمل في الآقل mafi yawan amfani da ake yi da ita man nan kan abin da yake da hankali ne mutane ko aljanu ko mala'iku ko Allah maɗaukakin sarki amma waƙar amalu fi ghairi man ma aka yi amfani da man a matsayin ism wasul ga abin da ba hankali ne da shi ba ina akwai misali eh akwai misali ka ƙaunihi ta'ala kamar faɗar Allah maɗaukin sarki cikin ayata yake cewa wa min minhum man yamshi ala arba'in wa min man man huwa ce ma yamshi hmm? aka ce man yamshi akwai wanda ke tafiya a kan kafafuwa hudu mutane ba su tafiya a kafafuwa hudu sai dabbobi wadu يخلق الله ما يشاء ومنه قول الشاعر يعني قلت وانا معناه أنفاني دما في غير الآقل على وجه القلة قول الشاعر فأروني مواكي ديتي بكيت على سرب القطر إذ مررنا بي فقلت ومثلي بالبكاء جدير أسرب القطر هل من يعير جناحه لعلي إلى من قد هويت أطير بكيت على سرب القطر إذ مرر النبي فقلت ومثلي بالبكاء جدير أسرب القطر هل من يعير جناهه لعلي إلى من قد هويت أطير بواقعنا هنا هنا سوى بكيت الاثر بالقطار نايكوكا بكيت نايكوكا الاثر بالقطار أكم قركن صنصاين من tattabarin nan ko fakarin nan na garken tsuntsaye suna tafiya na dube su na yi da marar nabi wanda suka wuce ni sai na yi kuka fakultu sai na ce wa misli bil bukai da dirbar ana kiransa jumlatin itiraziyya la mahalla laha min irab don ba take asalin maganan da ake so a ce faƙultu sai na ce kan iri na kuwa da na rabu da masoyiya ta wata da watanni shekara da shekaru an kasa haɗuwa kai na dace da kuka iri na bilbuka ijadiru ya dace da fara kuka to sai na ce أثر بالقطع ياكو قلت انصائي هل من يعير جناه محل الشاهد هل من يعير جناه بيان بيتي هل ما يعير جناه قولة تكسينكو أقول إن ذي بعد أرون فوفوك ينصى هذا ما سوء ياتي أتنا نيسا لك أفا أبن بذي يبقى rana da iko da na je amma ko yanzu cikin sauki dutse ba zai tare ku ba barayi ba za su tare ku ba ba wasu abubuwa ga tafiyan sauri yanke ba san yi kwana-kwana ba ko daga cikin ku akwai wanda zai ba da aron fuffuke la'alli in ya bani watakila ne in ya bani aron fuskensa hmm? ila man kad hawaitu da zai zamanto ai a iru zan fire sama ila zuwa ga mankar hawetu ga wannan ko ga waccan ko ga wannan da nake ta ƙaunarta duk ta mallaki zuciyata mahallu shahid hal man yu'iru janahu ba a ce hal ma yu'iru janahu ba kun fahimta wa ammal alifu wannan shine abin da ya shafi man da ma ta mun ce wa man wa ma wa al wa zu inda ɗayi in ko sai mun magana kan man da ma a inda suke zama ta ismu musul kuma mun ce lafazinsu ba a canjawa sukan ɗauki ma'anar allazi su ɗauki ma'anar allazani su ɗauki manan allazina su ɗauki manan allati su ɗauki manan allatani su ɗauki manan allati ko allahi ko allawati hmm? sannan mun ce man an fi amfani da shi ga masu hankali amma lokaci-lokaci akan yi amfani da shi kan mara hankali wa bil ma an fi amfani da ita ga marasa hankali amma wani lokaci aka yi amfani da ma wurin masu hankali mun ba da misali yanzu kuma sai alif da lam wa amma al'arifu wallam amma shi kuma alif da lam alkenan fatakunu lil'aƙili wa lirairihi shi kam al ba kaman man ba da aka ce al-ghalibu lil aqili hmm? wal qillatu li ghayri al aqili ma kuma aka ce al-ghalibu lil ghayri al aqili wal qillatu lil aqili amma al shi kam tun fari منذ البدايه للآقل ne wa li ghayri al misali za ka ce anil ja'ani alƙa'imu ja'ani alƙa'imu ja'ani alƙa'imu ai allazi qama ja'ani almarkubu wannan wanda aka haudin ya zo mini in ka ce alƙa'im wani ya ɗaukan mutum mai hankali wali wannan da yake tsaye in ka ce marko yawanci ba mai hankali ba ne sai ya zama to dabba ta zamanto ta mota wani jirgi ko na sama ko na ƙasa ko na ruwa waktulifa fiha maluman nawo sun yi saɓani game da al Fa فذهب قوم إلى أنها إلى أنها اسم موصول wasu mutane wasu maluma daga cikin maluman nahawu sun tafi akan cewa al'innan ismin mosul ne wa huwa sahih wannan shine gaskiya shi yafi inganci haka in ma ya ce kuma ko in malik ma abin da ya ce kenan ai bai kawo ni abu ba ya ce maka wa man wa ma wa al wadi wa an ce wannan nuna shi ibnu akil masu fadin cewa ba ismi ba na mausul harfi na mausul bai dana maganarsu su ba shi ya sace wa ƙila ya kawo maganar eh, waje tamriyar wadi idan mutum na magana ya ce hukuncin abu kaza kaza ne sai ya ce wakila yana gwada maka bai da wannan maganar ba an fahimta? <laughs> abin nan a yi a sunna matsaloli da yawa wanda dan fojiyo kan tafi akan magana ingantacce ya ce wakila din nan yan kuma sai sai riko da sai ai ga abin da yake a'a <laughs> wannan ba maganar da yake so bane shi yayi kai to maka abin da yake waki ne yanzu ya gama baka nasa wanda ya zaba wanda shine mai karfi a wurinsa matan da akwai wanda suka faɗi aka cin wannan shi ya ce shi ya za ce an ci. a lura tun lokacin da mai littafi yake magana kan abu ya ce abu kaza kaza ne kuma ya ce an ce wannan magana ya kana kai ta ne shi bai da ita ba ba ita ce maganarsa ba an fahimci abin yawwa wakila an ce innaha harfin musul al'innan ita harfin musul ne ba ismin musul ba wakila wasu ma sun ce wannan duk ba maganar sa bace shi kai to abin da yake waƙe ne ba ya yadda da maganar ba innaha harfu ta'rif wa laysat min al-mawsuliyyati fi shay'in akwai wanda suke cewa al alba'asa ta cikin lissafin ko asma'ul mawsul ko huruful mawsul ita harafi ne na ta'rif an fahimta taban altana da ma'anuka da yawa suna zuwa da ma'anan ta'rifi tana da دول معنى معنى معنى استغراقي حكيتي والعصر إن الإنسان لفي فيه العصر انا قال للاستغراق أي الاستغراق الجنس بيديك لك شيء كل العصر بينا يعني الإنسان كي. كل الإنسان والعصر إن الإنسان الإنسان إن كان مثل جميع الإنسان دكم معنى جنس الإنسان فما قلنا الآن أجل أنت ألف الاستغراق ألف نحن كومي لكومي ما ونن سلائي فما قال تكنزو للتأليف تكنزو للأهد الزيني فأسى فرعون رسولا إيه، فأسى فرعون ابن إيه، فأرسلنا إلى فرعون رسولا فعسى فرعون الرسولا haka ne eh, mai suna ya aya wani ya kama da ita cikakkiya فأرسلنا إلى فرعون آه إنا أرسلنا إليكم رسولا كما أرسلنا إلى فرعون أو إنا أرسلنا إليكم رسولا للمو يا كوانا الأمة محمدية mun aiko muku da wani manzo kama arsalna ila fir'auna rasula kama yadda muka aika da wani manzo wani manzo zuwa ga fir'auna sai aka ce fa'asa fir'aunur rasula ar rasula anan wannan alba da ta'arif bane a'a lil ahadin ne. da zo ai mun ambata maka cewa an aika fir'auna wani manzo to yanzu shi muke so mu da kai manzon nan da ka sani yanzu shi ne ake cewa al'adar zai ne dama mun bashi a ƙwaƙwalwarka mun aiko da mun aika yadda muka aiko wa fir'auna wani manzo fir'auna sai ya karyata manzon wannan al'in bi mana alil ahad alil ahadi ana kiransa al'ahad zihni al'in nan lil ahad wanda aka sani ai wanda ƙwaƙwalwa ta sani ya kamata a ce ƙulwa an ba makauniya ba ce ta san da wannan don yanzu yanzu ake cewa kama arsalna ila fir'auna rasula aka ce fa'asa fir'auna rasul ƙulwa za ta tuna shi tabbas alsanan daban-daban amma kuma kamar yadda take zuwa lil istiqrar take zuwa lil ta take zuwa lil adil zihni haka ma kuma take zuwa ne الاسم الموصول واضح yawwa to amma akwai wanda suke cewa ita albata zuwa ko a kirata ism mausul ko a kirata harfin mausul ita kullum da ta arifu ne inda aka ganta wannan magana mai rauni ce in ma ya yi watsi da ita taban mai kulasa baya tare da ita tsara minti na ta bari mu tsaya nan nan kawai za mu tsaya bari mu maimaita ko wa man wa ma wa altu ma zukir wa haka za zu inda ɗaye in shuhir wa kallafi a zan da daihin za tu aila da ɗaye wa mawuzi allati a ta zawatu ومن وما وأل لمن من ده أل تساوي ما ذكر اسمع لي إذا أبدا أكا أسماء الموصولات ما لي إذا الذي اسمع لي إذا التي اسمع لي إذا الذين سنا لك اسمع لي إذا اللذان إذا اللتان وهكذا ذو هكذا لفظ ذو شيء ما اسم موصول ليه amma fa inda tsayi ne shuhira inda tsayi na shi zur ya shahara a wurin kabilar tsayi'u kabila ce babba sananniya a cikin kabilar larabawa su lafazin zu a wurinsu yana ɗauka mai ismin masul to wakallati a zan ladaihim zatu Za ذات a wurinsu tana daukan manan allati wadi wa maudi allati a ta zawatu sannan bigirin lati a wurinsu ɗayyu ana amfani da zawatu wadi wadda za a ce za zatu mana allati a ce zawatu mana allawati ko alla'i hmm? ko allati wannan duka a wurin wane ne a wurin tsaye tsaye wadai a shara bi ƙaunihi ya yi ishara da maganarsa da ya ce tusami ma dukir suna daidai da abin da aka ambata ya yi ishara ne ila annaman zuwa ga cewa man da ma والألف واللام بألف دلام الكنام تكون بلفظ واحد تكون لفظي ده كل من منشي كل ما ماشي كل الألشي للمذكر سواء سلم زي زمانته مذكر ني والمؤنث كو سلم زي زمانته مؤنث المفرد والمثنى سنجولا ني كو أبو بيوني كو مجموع ني جمعي ني فتقول كتشي جاءني man قام wannan da ya tsaya ja'anin da zai kama wa man qamat ai wallafi qamat wazi dun man din ne wa man qama ai allazani qama wa man qamata ai ni qamata duk dai man ne ومن قاموا أي الذين قاموا ومن قمنا أي اللاتي قمنا كو اللواتي قمنا كو اللائي قمنا لاشد ومن هكذا وعجبني ما ركب أبنا لك هو يا قاتل وما ركبت أنا كتما الذي كنا أي الذي ركب إن كتب ما ركبت أي أعجبتني التي التي ركبت وما ركبا اللذان ركبا وما ركبتا اللتان ركبتا وما ركبوا الذين ركبوا وما ركبنا اللاتي هو اللائي هو اللواتي ركبنا هكذا وجاءني القائم القائم أي الذي قام والقائمة أي التي قامت والقائمان اللذان قامتا قاما والقائمتان اللتان قامتا والقائمون الذين قاموا والقائمات اللاتي كو اللائي كو اللوائي قمنا kun fahimta wa aktaru ma tusta'malu ma mafi yawan yadda ake amfani da ma fi ghairil aqil a cikin wani mara a cikin wani a cikin wani mai hankali ne wa qad tusta'malu fil aqil tayu ba da yawa ba ai amfani da ma game da mai hankali wa min haƙaunahu ta'ala daga misalinsa shi ne abin da ya zo na faɗar Allah maɗaukin sarki fanki ho ma ɗabalakun minan nisa'i ma ɗabalakun ba a ce man ɗabalakun minan nisa'i ba ku auri abin da ya muku kyau da muku daɗi da dace da ku na mata ku yi biyu har zuwa ƙarshen aya wa ƙaunuhum da faɗarsu larabawa kenan subhana ma sakkaratun na lana ai subhana man ai subhana allazi sakkara kunna lana sarki ya tabbata ga wannan da ya hore mana ku da faɗar to har yanzu subhana ma yusabbihu ar-ra'du bihamdi ai sarki ya tabbata ga wannan da ar-ra'du tsawa ke tasbihi ta hanyar gode masa sai aka ce ma maimakon man da ana nufin Allah ne maɗin nan allazi wannan bilak shi kuma man akasin ma fa aksaru ma tusta'malu fil aql mafi yawan amfani da shi da ake yi a cikin abu mai hankali ne ko abubuwa masu hankali ne wa qad tusta'malu fi ghayrihi amma akan amfani da man cikin wasu masu hankali ba da yawa ba a ƙaule kamar faɗinsa ta'ala maɗaukaki da ya ce wa minhum man yamshi ala arba'in daga cikin akwai mai tafiya man yamshi mun ko ce ma yamshi ala arba'in ko masu tafiya akan kafafuwa hudu yakhluqu Allahu ma yasha Allah yana halitta abin da ya ga dama wa min qawli shair daga cikin wannan ma'ana ne ma maganar mawaƙin nan ta zo da yake bakaitu ala sirbil qada iz marar nabi فقلت ومثلي بالبكاء ددير أسرب القطى هل من يعير جناحه لعلي إلى من قد هويت أطير نايكوكا أكان ذركن سنصعين سنصعين سنصعين ما إضمر النبي لو كان يسكو فقلت لا شيء إنا شيء fakultu na ce wa mista bil buka zur kai kwatan ku na kam dama ba za ta muku na kuka ba ai mai iri na ya dace da yin kuka saboda irin halin da yake ciki to sai na ce fakultu sai na ce asirin da tsatsa ya ku garkin tsuntsaye hal min yu'iru janahu man yu'iru maimakon ma yu'iru a cikin ku akwai wanda zai ba da aron fuffukensa da alle wasu kila na karɓi aron إلى من قال هبيت وأدير زم في رزاق وند نكي سو نكي كونا أزوج هذا وأما الألف واللام أما ألف ذلام فتكون للآقل ولغيره في ألف ذلام يتنظر وما يهنك لي يهنكلي وما يهنك لي مثال جاءني القائم أي جاءني الذي قام wal markabu al wato ja anil ladhi ba. yawanci wannan ba mai hankali ba ne zai dambaci doki ko wani jirgi ko wata mota ko wani abu eh eh almarkubu hayayye hayayye za a ce hayayye o marko wanda aka hau wal marko eh haka wai hulɗa shi da larabci na yi kure amma dai na fassara shi da ya kamata al marko me ma'anar marko da hasa mahayi kuma to a raki bufa Eh, almarkob wanda aka hau amma hausa suna ya fidda lafazi ɗaya a kansa kamar da laraba suka fidda lafazi ɗaya yawa hayayye hayayye don an haye ya haye dokin dokin ya zamanto hayayye wadi? Mhm, a yi kyau واختلف فيها أن يثاباني جمد الزلام فذهب قوم إلى أنها اسم موصول وسمت أن اسم تفي أكن شيوا قال إن اسم موصول وهو الصحيح وأن شيني بس شيني إن قلتشي وقيل أنشي إنها حرف موصول أي حرفين ما موصول بقى اسم موصول بني وقيل كي أنشي ما إنها حرف تعريف حرفين لنا تعريف walaisat min al-mausuliyya fi shay'in ba da wani alaƙa na mausuliyya ko na kobo nan muka tsaya ko to akwai tambaya eh, wakallati ai zatu ladaihim kallati zatu ladaihim ai lada lada dayi'in kallati kamar kallati kamar allati ne ta wani harkar waka dole ne ya zama kun gaba kun ba don waka ta tafi amma asalin maganar kana son ka yi abin gwari-gwari wato zatu lafazin nan na zatu ladaihim a wurinsu su ɗayi'u kallati kamar lafazin allati ne wadi amma aka faɗe shi haka mai da za a faɗa a maganar zube waƙar za ta kare shi yasa aka ce wa kallati aizan ladaihim ba tu na'am eh zawatu zawatu kuma wanda jam'i ne na zatu din ita kuma ta zo ta zo maudi allati bigire shi ya sama maudi eh, eh, allati ta zo bigiren allati shi ya sama aka ce maudi'a maudi'a nan don aka ce muka don kasancewa eh, abin nan mansubun ne ala nazil khafidi akwai abin laraba suke cewa abin nan مجرور على نزع الخافض منصوب على نزع الخاتب laraba sun tafi ko magana zube ko wani abu haka ko idan an shafe harafi wanda zai kawo wasali ƙasa to mu du'a maka isharan cewa akwai harafin ƙasa ana manzo an shafe shi saboda a ji daɗin magana ko a rage nauyin magana to sai a sa wasa sama akwai misalinsa da yawa cikin alkurani ana amfani da shi a larabci domin asalinsa zawatu ya ajizin baita yake karanta mini shi Yawa zawatu a ta zawatu din nan ta zo ala maudi illawati ala maudi illawati to an shafi ala din saboda baiti ya miƙe me zai gura maka cewa an shafe ala wanda inda tana nan za ta sanya maudin ya zama to wasali ƙasa amma yanzu da an shafe aladin sai a ce maudi'a in ka zo bin maudi'a din nan sai ka ce maudi'a mansubun bi nazil khafidi amma sa nasaba saboda an shafe mai sanya shi wasali ƙasa wadi ta ne da mai bacci da mara bacci da wane ne na ga dai alhamdulillah ta madalla سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك